sayar da kan shi yayi yana murmushi ni ma na manta ne adda. Ashe ba a shiga tsakanin mata da miji. Bata kuma kallon shi ba sai mai da hankalinta ta yi kan Mahmud da ke limshe ido alamun bacci yake ji. Fita yayi yana jin farin ciki a ran shi ko ba komai yau dai yayi magana mai dan tsaho da addan shi. Sabanin da da sai dai yayi ta surutun shi ko kallon shi ba ta yi balle ta amsa mishi. Cikin gidan ya bi da kallo ganin babu kowa yayi saurin karasawa kofar ɗakin Dija. Zaune take kan sallaya har yanzu kanta ta ɗora kan gadon da ke kusa da ita yanzu ba kukan take yi ba amma jikinta har yanzu a sanyaye duk da ta ji dawowar Muhammad ɗin. Sallamar shi ta ji a bakin ƙofarta ta amsa a zuciyarta ba ta ɗago kanta ba. Moni in shigo? Ya faɗa lokacin da ya ɗaga labulen ƙofar ɗakin. Shiru ta yi kamar bata ji shi ba sai ma rintse idanta da ta yi. Bata yi aune ba ta ji shi dab da ita yana cewa bacci kike yi a zaune? neman magana ta ce a cikin zuciyarta tak ta ji ya ɗaga ta hakan ya sa ta saurin buɗe idanta me ya haka ankul dariya ya yi sauke ta yana cewa sori na ɗauka bacci kike yi zan kwantar da ke ne kada wuyan ki yayi ciwo juya kanta ta yi ta daina kallon direction ɗin da yake alamu dai ranta a ɓace sun kuyowa yayi yana leƙa fuskarta momin mu me ya faru kika yi kuka kwafa ta yi tsabar ƙara mata haushi da yi da wannan tambayar rainin hankalin da ya yi mata wai ke ma neman mamut in kika je ne tab amma fa kin ban kunya dan farin kike nema har da kuka ya karasa yana rike baki harara ta wurga mishi ta sake kawar da kanta kusa da ita ya zauna ya jawo ta jikin shi zo ki faɗa min me kika ce da kika fita neman shi kuma ba mamaki har da manya kike tambaya ko an ga yaron ki ya bata baki gan shi ba o Khadija ta anyi abun kunya kuka ta fashe da shi tsabar haushi ta shiga ku ace kanta dariya ya ce sori wasa nake miki na ma san ba za ki je neman shi ba tunda ba son shi ke yi ba baki damu da shi ba sakin baki ta yi tana kallon shi wai ba son shi take ba ta haifi ɗan kuma a ce ba ta son shi ɗaure fuskar shi ya yi kamar gaske ya kuma cewa ko ƙarya ne miki kin damu da shi ne na ga tunda na zo gidan nan ban taɓa ganin shi a hannun ki ba ban taɓa jin kin kira sunan shi ba kai nunawa ma kike kamar babu wata alaƙa da ke tsakaninku wai duk gudun ido da bakin mutane ko shi ya sa ma yaron ko damuwa da ke da yi ba amma da ke ni kin raina ni lokacin da nake bauchi har wani ce min kike yaron ki kiran sunan shi kuma a bakin ki kamar ke kika rada mishi kunya ne ya lullube ta ta yi ƙasa da kanta ganin haka yasa ta juyo da ita suna fuskantar juna Khadija dan Allah ki ja yaron nan a jiki ki dinka bashi kulawar da ya kamata da uwa take ba wa ɗanta ki nuna mishi ke kika haife shi hakan zai sa ya tashi da tausayi da imaninki ko bayan ranki soyayyarki ba zai wuce a zuciyar shi ba haka kuma ba zai gaji da yi miki addu'a ba wannan abu ba addini ba ne? al'ada ne ya kamata ki yakice shi ki zubar halin mutanen da ne dan Allah moni ki daina ya ƙara shi da sanyayyen murya shiru ya biyo baya kafin ya kuma cewa ‘ya'yanmu abin alfahari ne a idanmu, ya zama wajibi mu nuna wannan cikin tafarkin Islama, dan Allah ki daure ki cire wannan kunyan mara tushe balle asali kin ji ya kuma faɗa kasancewar bata ce mishi komai ba kiɗa mishi kai kawai ta yi tana sunne kai cikin zolaya ya ce yanzu kuma a hakan kika yi sallah kina kuka sai kuma ya taɓe baki ya ce hmm, Allah ya sa ba a yi kiran sunan Mahmud a cikin sallah ba mikewa ta yi ta tashi za ta fita ya dawo da ita ta hanyar jawo ta baya yanzu haka zaki fita babu kunya ido a kumbure da an ganki an fasan kuka kika yi mahamudin ki ya bata ko wataƙila ma ko abinci baki ci ba kin bar min ciki da yunwa ya ƙarashe maganar shi yana shafa cikinta da sauri ta buge hannun shi ta fita daga ɗakin kamar wacce aka kora ta bar shi tsaye yana mata dariya a ɓangaren amma shehu kuwa tun da ba suka koma sau ɗaya kawai ya je nan ma da ya je hirar da gwaggon shi suka yi sai da dare da su bashar suka dawo Shi da Habiba kan sun zama kamar wasu surukan juna saboda ita sosai take jin kunyar shi. Bata taɓa yarda sun haɗa ido da shi ba duk da shi ɗin ya kasance abokin wasanta. A da sosai suke sakewa su yi wasa, su yi ta zolayar juna amma a yanzu daga ita har shi babu iyawa. Duk lokacin da ya tuna cewar Habiba ya aura ba Dija ba, yakan ji abin kamar almara. Bai taɓa tunanin akwai wata ƙaddara da za ta hana shi auren Khadija ba, amma kwatsam sai gashi dan uwan shi yake aurenta ba shi ba har yanzu soyayyar Dija ce a ran shi duk da ya san ya riga ya sadaukar wa dan uwan shi duk yadda ya so ya ce ta a zuciyar shi hakan ya gagare shi saboda soyayyar ta ya rayu ya fara santa tun tana karamar ta ya fara santa tun kafin shi ma kan shi ya san menene son duk lokacin da zai yi ido hudu da ita sai bugun zuciyar shi ya karu shi yasa baya yarda ya kasance tare da ita su biyu ko da ya manga yana kusa baya jurewa kasancewa kusa da ita saboda ya san kwata halin yaya fuskar shi da idanun shi za su fallasa sirrin zuciyar shi ita kanta Dija tausayin hammanta take yi tare da jin nauyin shi dan ta san irin son da yake mata tun tana ta yake bata kulawa ta musamman fiye da sauran yan uwanta hidima yake mata babu gajiyawa tun bata san so ba shi ya koya mata sannan duk abubuwan da suka faru da ita bai sa ya juya mata baya ba bai canza mata ba ko kaɗan babu abin da ya ragu daga soyayyar da yake nuna mata babu abin da yake kashe mata jiki irin idan ta tuna yadda ya nuna damuwar shi saboda wai ya yanke hukunci ba tare da neman amincewarta ba wasiƙa musamman ya rubuto mata yana mai ba ta haƙurin sadaukarwa soyayyarta da ya tare da sanar mata da dalilin shi na yin hakan wato ganin soyayyarta a idon ɗan uwan shi wanda duk ƙoƙarin shi da son nuna dauriyar shi ya gagara ɓoyewa damuwan da yake gani tattare da dan uwan shi wanda ya sanya baya ko barcin kirki kuma ya fahimci saboda ita dijan ce ya shiga wannan damuwar son ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin shi da dan uwan shi saboda su nuna mishi shi ma da na shiga tan ta hanyar mallaka mishi abin da yake so muddin bai fi ƙarfin shi ba bayan haka ga Mahmud da ya shiga tsakani wanda zai so ya tashi ya ganshi a tsakanin iyayen shi biyu tabbas Hamma Shehu ya cika masoyi na kwarai abin alfahari fatanta da addu'ar da take mishi a kullum shine Allah ya daidaita tsakanin shi da Habiba ya kuma ba su zaman lafiya da farin ciki mai ɗorewa. Shirye-shiryen biki ya kankama da ke an ƙare ginin gidan Smart yayin da aka yanke kai kayan lefen Habiba wanda a da can na Dija ne. Dagewa ta yi sai ta bi su unguroje daga can ta ɗauko kayanta. Je ki tambayi mijinki ni babu ruwana cewar dadayi. ganin da gaske ba barinta za a yi ba sai ta tambaya sai sa ta rubuta not ta bawa kannanta su kai mishi bayan ya karanta ya ce su zo su ce mata bai fahimci abin da ta rubuta ba sai ta zo da kanta su ko yara a gaban dadayi suka isar da sako hakan ya sa dadayi ta shiga yi mata fada kan zuwa da kanta ai ya ci mutunci tana zumbura baki ta yafa gyalanta ta fita tana tafiya da sauri sauri kamar wata mara gaskiya daga bakin kofa ta tsaya bayan ta yi sallama tana cewa gata banza ya mata kamar bai ji ta ba uncle smart gani ta sake cewa tana leka ɗakin ba za ki iya shigowa ba ne in zo in shigo da ke ya ce ba tare da ya kalle ta ba tabbi gara dai da da wani a ɗakin za ta iya shiga amma shi kaɗai kam Allah ya tsare ta salon ta shiga ya yi mata irin na ran nan ya sa ta ta kwana a ɗakin shi ya kashe ta da kunya don Allah ankul gobe za a kai kayan lefan hammashehu in bi su ta tambaya daga inda take tsayan you are not serious Khadija ya faɗa yana mai kallon yadda take leƙo shi kamar wata baƙuwa ayya dai dadin Mahmud ta faɗa da kalar sosai murmushi ya ce hmm. da yake an yi niyyar cuta ta har da dadin Mahmud ita ma murmushi ta ta sake cewa in je miƙewa ta ga yayi yayi baya da sauri tana raba ido ganin itan ya nufo da gaske yasa ta juya a guje ta bar kofar ɗakin yana tsaye bakin kofar yana kallanta har ta isa kofar gida kafin ta juya ta kalle shi da sauri kuma ta fada cikin gidan tamkar wacce aka koro daga inda yake tsaye wata yar siririyar dariya ta tsubuce mishi don ya fahimci abin da yasa take gudun shiga ɗakin washe gari kuwa da ita aka tafi idan ta ce wa dadayi ya amince kwana guda suka yi suka dawo banda dijan da sai lokacin da suka zo tafiya suka neme ta suka rasa sai bayan tafiyar su suka bullo tare da Habiba ashe ɗakin yayan su Bashari suka shiga suka kulle kansu kwanan ta biya unguroje amma shehu suka zo tare da Uncle Smart kasancewar isowar dare suka yi don ba su taso da wuri ba suna cikin falon gwaggo suna cin abinci suka tsinkayo sallamar su maraba gwaggo take yi musu cikin farin ciki tare da basu izinin shigowa dukkan su biyun diriri cewa suka yi ita dija ta riga ta san laifinta ita kuwa habiba halin da ta tsinci kanta na faduwar gaba da kuma tsinkewar zuciya ya sa ta diriri cewa ciki suka karasa suka zauna suna gaisawa da goggo yayin da smart hankalin shi ke kan dija da kyar habiba ma ta iya gaishe su kafin dija ta yi magana smart ya riga ta momi sannu da ƙoƙari, ko a tsorace ta ɗago ta kalle shi kafin ta yi musu sannu da zuwa cikin in'ina Fuskarta na nuna alamun rashin gaskiya Hamma Shehu kawai ya amsa shi ko smart kace ta yayi da kai fafan idanun shi wanda ya sa zuciyarta tsananta bugawa. Tsilli tsilli ta fara yi da idanunta alamar rashin gaskiya. Baka san ta zo ba ko Mahmudu? Gwaggo ta tambaya tana tsare ta da ido. Ta faɗa min gwaggo. Har ta sauke aziyar zuciya na samun relief sai kuma ta ji shi yana cewa amma ba da izini na ta zo ba. Hararar ta gwaggo ta yi kuma aka ce miki haka ake yi ki kamo hanya daga dorofi har unguroje ba da izinin mijinki ba kyale ta wago za ta karɓi hukunci daidai da abin da ta aikata da sauri ta kalle shi ya kashe mata ido ɗaya yana murmushi hakan ya sa ta saurin kawar da fuskarta daga kallon shi gwaggo da ta ga abin da ya yi ta yi saurin fita ba da jimawa ba ta shigo da abinci tun kan ta ƙara su suka miƙe dukansu da niyyar karɓarta hamma shehu ne ya karɓa ya ajiye tiran abincin ta sake ficewa ta dawo hannunta ɗauke da kwanan sha ana ajiyewa Smart ya bude kwanan shan yana cewa ni wannan zan sha tare da daukar ludayi ɗaya daga cikin ludayen da ta shigo da su Bismillah Usman ya faɗa yana kai da miyar fura da nono bakin shi miƙewa suka yi a tare za su fita ya ce ku dawo ku zauna dukkan su biyun a takura suke barin ma Habiba da take ji kamar an ɗaɗɗaure mata jijiyoyin jikinta kasancewarta guri ɗaya da Hamma Shehu Usman ban aran cikinka gobe zan mayar maka. Kallon shi shehu yake yi cikin rashin fahimta kafin ya ce me kace ya manga? Oh tunani nake da ana ba da aran ciki da na karɓi naka na samu na shanya wannan abun. Baka san daɗin da nake ji idan ina shan shi ba. Gimtsai dariya suka shiga yi. Shi kuwa bai ma kula da su ba can ya kuma cewa ka san wani abu Usman bai jira amsar shi ba ya ci gaba da cewa akwai wani gidan fura da nono a Jos. ina gaya maka da inji suke markaɗa fararsu idan kana sha wani laushi zaka ji yana wucewa sumul sumul babu alamun gudaji ko kaɗan kai haba in ji shehu wallahi kuwa nake faɗa maka ya faɗa tare da ƙara kurɓa kuma a kwanan sha suke sayarwa ko shehu ya tambaye shi hmm. ya ba shi amsa ba mamaki irin wannan kwanan ne ba amma shehu ya sake tambaya shiru ya ya ci gaba da shan furashi kyan shi kuma a ce kana cikin falo kamar na gwaggon nan shehu ya kuma faɗa kayya ina baka labari kana min shiririta ya faɗa bayan ya ɗago yana kallon shehun da ya kasa riƙe dariyar shi mai da kallon shi ya yi kansu dija ya ga duk dariyar suke yi ƙasa ƙasa me kuke tsammani ya je su da wannan tambaya yana bin su da kallo sai kuma ya ja tsaki ya ce kuna da matsala wallahi kuka yi wasa sai in fasa shama shi ma ya ƙara shi maganar yana yar murmushi don shi yanzu ya fahimci abin da ya yi leƙa kwanan shan hamma shehu ya ya ga ya sha rabi ya ce yi haƙuri kada ka fasa ya manga ai baka sha sosai ba ma kwafa ya yi kafin ya ce wato kuna tsammanin santi nake yi ko da hankali na sarai labari kawai nake baku sosai ma kuwa amma shehu ya faɗa yana ci gaba da dariyar shi da gudu dija ta ciye ɗakin gwaggo habiba ta mara mata baya suka yi ta shan dariyar su sai da suka tabbatar sun gama sun fita kafin suka fito suka tattara wajen suna zaune suna dariyar ya manga gwaggo ta shigo ta same su bata tambaye su dariyar me suke yi ba ta shiga yi wa dija faɗa kan zuwan da ta yi ba da izinin mijinta ba ƙarshe ta koma yi musu nasiha tana nuna musu illoli da azabar da mace take jawo wa kanta idan ta fita ba tare da sanin miji ba sanar da miji zan je wuri kaza ba shi yake nufin an yarje miki ba a'a baki izinin fitan shine babba ƙarshe ta ƙare da ba su shawarar yadda za su zauna da mazajensu su nemi yardarsu cikin aminci yadda za su kula da tsaftar jikinsu tsaftar muhallinsu gyara girki magana cikin tausasawa gujewa saurin fushi haƙuri uwa uba ladabi da biyayya washe gari ko da safe suna karyawa habiba ta kalli dija ta tuntsune da dariya ita ma dija kamar jira ta fara tata dariyar wai lafiya kuke tun jiya kuke ta dariya kamar sabbin kamun hauka gogo tambaye su tana bin su da kallo dariyar suka ci gaba da yi da kyar suka tsagaita suka shiga ba ta labarin abin da ya manga ya yi. ita ma tuni ta fara dariya har baffa da ke daga cikin ɗakin shi sai da ya dara wato kuna gulmar ya manga ko muryar hamma shehu suka tsinkayo yana faɗin hakan da alamar shi ma dariyar yake so ya yi. jimsai dariyar suka yi dukkan su biyu suka shiga gaishe shi yayin da smart yake cewa goggo yaran nan sun raina ni daga magana suka shiga yi min dariya ke ma habiba har da biye musu ko kasa habiba ta yi da kanta tana yar murmusawa ita a dole tana gaban siriki ke kuma ki tashi ki fara shiri tare za mu koma ya faɗa yana kallon dija da sauri ta kalle shi sai kuma ta mai da kallonta akan goggonta suna haɗa ido ta yi kalar tausayi ko goggon za ta taimaka ta sa baki tabe baki goggo ta ce tace baki ji abin da Mahmudi ya ce bane ko ba za ki tafin bane sumi sumi ta tashi Habiba na binta a baya suka shiga ɗakin su jakunkunan da ta dawo da su daga Jos ta fitar ta fara bubbudewa turmin zani sabulai man shafawa da turare ta fitar wa goggonta ta ba wa Habiba kayan kwalliya da mai da turarukan ita ma sai da tagzin da aka nemo shata ya zo sannan suka fito da kayan sa'an mashehu suka fitar zuwa gurin motar Tafe suke cikin motar hirar hammashehu da ya manga ke tashi sai kuma direba da ke sa musu baki lokaci lokaci ita kamdija kamar an ɗinke mata baki sai bin guraren take yi da kallo kamar wacce ba ta san hanyar ba har ta gaji da duba-dubanta ta jingina da jikin kujerar motar tana limshe ido sun yi nisa da tafiya ta ji kanta jikin shi da sauri ta buɗe idanta ta ganta kwance kan kafaɗar shi zaro ido ta yi ta ce la'ila sai kuma ta ƙara sauran a zuciyarsa ganin Amma shehu ya juyo ya kalle ta ƙoƙarin ɗaga kanta take yi ya maida ta sannan ya ɗan ran ƙofo dab da fuskar ta yace cikin murya ƙasa ƙasa dama ke mai laifi ce ki ƙara tun ba ki karɓi hukuncin ki na baya ba Amma shehu ko yadda yaga take zara idanunta ne ya bashi dariya hakan ya sa shi saurin kawar da kanshi yana kallon gefe yana dariya ƙasa-ƙasa tare da jinjina hali irin na ɗan uwan shi abin da ya san shi ko da wasa ba zai iya yin shi a gaban wani ba wani abu sai girman birni tun tana ƙoƙarin janye jikinta har ta haƙura ta lafe ta yi shiru da haka har baccin gaske ya kwashe ta ya gyara mata kwanciyar a jikin shi har suka isa bata sani ba sai da ya tashe ta ta ga ƙannanta kewaye da mota suna washe baki juya ta yi ta ga hamma shehu da direba suna fitar da jakunkunanta wani irin kunya ta ji ya lullube ta ta yi saurin matsawa daga kusa da shi ta buɗe murfin motar sai da ta sa kafar ta ɗaya waje kafin ta ɗan kalle shi tana keɓe baki ta ce mara kunya kan bai ji daɗi ba wallahi ka mota yi niyyar yi yana cewa waye mara kunyar wuf ta fice ta yi hanyar ƙofar gida da sauri kamar za ta kife gudun kada ya cin mata ya ƙara ba ta kunya ɗakin dadayi aka shigar da kayayyakin ta bita a baya tana kallon kayayyakin da mamaki kafin ta tambaye ta inda ta samo su sai da ta faɗa mata bata zauna ba balle ta tsaya dogon bayani ta fita ta wuce ɗakin adda ta gaishe ta haka ta bi sauran ɗakunan ma ta gaishe su kafin ta koma ɗakinta washe gari tare da dadayi suka ware kayan mamudu daban suka ɗura cikin babbar jaka kasancewar akwai ɗinkakku cikin kayan dadayi ta ware mata na fitar biki kayan mahmudu yi ta kai wa adda ta kuma ce a bar maganar kayan lefe da za a haɗa wa dija akwai sabbin kayan da mahmudin ya saya mata masu yawa duk da haka adda ta ce za a bata kuɗin ko kuma a saya mata dabbobi a yi mata kiwon shirye-shiryen biki aka shiga sosai baƙi daga nesa suka fara zuwa cikin kwanaki biyu gida ya cika dam da jama'a danginsu na kamarun ma duka sun iso har da abokan hamma shehu na can ana gobe za a kai amare scorpion da na suka iso tarba sosai aka musu duk da akwai wasu bakin da yawa kuma ba ƙarya sun ji daɗin yadda aka karrama su har cikin gida suka shiga suka gaisa da sa'adda daga nan suka wuce suka gaida hajja inna labari suka ta yi na yadda suka samu canjin rayuwa kowa na faɗar kan ragatan da ƙaunar da yake samu gun famili ɗin shi nas ne cikin tausaya kan shi yake faɗin su dai sun yi sa'a da suka samu duka mahaifansa a raye shi kam ya koma ya samu mahaifiyar shi ta rasu sosai suka taya shi jimami sai kuma suka shiga jimamin rashin ɗan uwansu bili gara masu sun samu sun shiryu har sun koma ga mahaifansu shi ko duk da son ganin mahaifin shi da yake yi Allah bai nufa ba gashi ta mummunar hanya ya rasa rayuwar shi tunin da smart ya yi wa nasir ne ya sa su gode wa allah shiryar da su da yi kafin ya ɗauki rayuwarsu raba dare suka yi suna hira duk da gajiyar da suka kwaso washe gari aka ci gaba da hidimar biki inda suka ta yi wa hamma shehu tambayoyi kan yadda suke tafiyar da bukukuwansu shi kuwa yana ba su labari ɗaya bayan ɗaya ranar da aka kai amare kwana aka yi ana cashewa duk da ango mahmud ɗan kallo ya zama don ko an kira su su fito fili sai dai ya tsaya kallon masu liƙi da rawa yan uwa ƙanne da abokan arziki sai liƙi suke yi saboda kyakkyawan shirin da suka yi wa wannan rana yusufa kamko ne ango albarka don farin cikin da ke fuskar shi ba mai ɓoyuwa ba ne sannan sun gayyato mawaƙa biyu ɗaya daga kamaru ɗaya kuma a nan kusa da dorofi yake alhaji yahaya da sanda boro dukkan mawaƙa biyun sun baje basirarsu sosai wajen waƙe amare da angwaye An kusan gamawa aka saki kiɗan gargajiya na Fulani inda ƙannan angwaye da amare suka jeru a layi suka fara ba da step. Kai wallahi ba za a yi babu ni ba cewar Scotian yana miƙewa daga kan kujerar da suke zaune. Tsakiyar masu rawar ya kutsa ya shiga duk a tunanin shi rawar sauƙi ne da shi. Ganin yadda suke taka rawar a jere cikin nutsuwa su wani jefa kafarsu na dama a tare kafin su juya kuma. rawar ba karamin burgewa ya yi ba daddagewa ya shi ma zai yi kamar yadda ya ga suna yi sai dai tun rawan nashi bai je ko ina ba aka fara yi mishi dariya saboda karfi da ya dage yake nuna wa rawan ba kamar yadda su suke juyawa a hankali cikin sakin jiki ba ba wani rawar kirki ya yi ba duk ya ji ya gaji sai mai da numfarfashi yake yi liki sosai ya tsaya yi musu kafin ya koma gurin zaman shi yana cewa ashe haka rawar yake da wahala a haka kuma in ka gani kamar wasa suke yi Wa ya gaya maka babarbare zai iya kwaikwayon fulani cikin sauki smart ya faɗa yana mishi dariya Ka ga rainin da ka jawo mana kuma ko cewar na shi ma yana nashi dariyar kai tafi can dan ban shirya ba ne shi yasa ka ban yi da kyau ba kuma da kake magana an ce maka mu ma za ka iya yin namu ne ba gwara ni din ma na ɗan ƙoƙarta ba su kofiyan ya bashi amsa yana gyara zaman shi ahab sai dai in ba a yi na gani ba ka san ba fulatani da saurin ɗaukan abu Shaf brand ne da mu haka suka yi raha tsakaninsu cikin farin ciki da annashuwa aka watse kowa ya koma masaukin shi washe gari aka tashi da dafe-dafe masa aka yi da safe sai kunun gyaɗa da kuma ti ga kuma madarar shanu nan sai abin da kake so zaka sha da rana kuma rai, tuwon shinkafa da tuwon masara miyar taushe miyar kuka da miyar busasshiyar kuɓewa nama baja-baja kasancewar shanu biyu aka yanka ga man shanu kaɗi ba son ranka kunun zaƙi da zobo sai rabon abinci ake gida-gida waɗanda suka shigo su ci da yamma kuma aka yi buɗar kai Na Dija aka fara kafin a yi na Habiba ana gamawa aka shiga ɗaukar hotuna angwaye sun sha ado da fararen shadda sun sha babbar riga suka ɗora huluna masu adon baƙi da farin zare haka ma Mahmud Little exactly irin kayan dadis ɗin shi ya saka sai takalman su baƙaƙe da kuma baƙaƙen agogo da suka ɗaura a hannunsu wannan duk aikin hammashehu ne inda ya ɗinkawa duka ƙannansu maza light blue ɗin shadda har da ƙananan yaran gidan adda tana daga cikin ɗakin ta take hango yadda danginta suke nuna ‘ya'yanta gata har ƙwalla ta yi saboda farin cikin ganin auren yaranta biyu maza da ta yi liki aka yi ta musu ana ta ɗaukar hotuna har magariba sannan aka watse To mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna tashin hankali. Sai ku biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya, gaban shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai